الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna istinaba yau muna sha tara ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo bai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa mun dai fara mukaddima ko ko muna cikin mukaddima na wannan littafi jami'ar shiro wa ta'aliqatul ilmiya ala al-qasidatun nuniyya ko kuma abin da aka fi sani da wato al-kafiya al-shafiya fil intisar lil furqatin najiya yau mukaddiman za a yi na ita asalin al-kafiya din mukaddima عن الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية وانا وانا يا ايما تنبا تنقصر بك دوبا يتي انظر مقدمة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية تحقيق علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد وانت طبع في تدار ابن الجوزي للنشر والتوزيع للطبعة الأولى للسنة wato al 425 hijriya zuwa 2000 wanda ya daidai da miladiya hudu kenan an yi magana kan wannan aka ce tobe admiraran wannan littafi an buga shi bugu da yawa waɗanda sama haɗe zalikar mu'alliku fi muƙaddimatiha malin shi mata wannan suna na alkafiya shafiya fil intisari lil furqatin nadiya kamar yadda za ku gani cikin littafin wa zakara fiha kitaba wa zakara fi kitabihi sannan malam ya ambaci wannan littafi saboda muhimmancinsa a littafinsa da ake ce ma ijtima' al-juyush al-islamiyya wanda in ba a manta ba mun karanta shi sai dai lokacin da mun karanta shi lokaci ne mai wahala saboda da asuwa muka karanta shi kuma Allah ya sa karanta su muna can har muka zo nan muka ƙara sako littafi ne wanda shi ma an yi magana an ma yi masa aiki sosai an ƙara masa sharhi saboda muhimmancin sa har da turanci ma na ga an yi buga littafi saboda shi ma yana da a ahammiya wajen kare aƙida domin kama an ce ne taron dangi da sojojin musulunci suka yi fil ghazwil mu'attala wal jahmiyya sunan a cikakken littafin kenan wato sojojin musulunci sun taru ya gazo mu'affala wal jami'a saboda su yaƙi waɗanda suke kora sunayen Allah da sifofinsu da sifofinsa da kuma jahmawa waɗanda iyalan jahamu ne su littafin kenan yana da girma haka yana da nasan ma dai an san shi akwai wanda aka yi ma aiki ya koma babba ya kai kamar girman wannan kuma na ga wanda aka yi da turanci kamar da na gaya muku saboda gayatu a hamiya da yake da ita to ya ambaci wannan littafin nashi alkafiya a shafiya a cikin shi wancan littafin wannan ke nuna wancan aka fara yi kafin an fara yin alkafiyan kafin shi wannan istima biyu shi fi da ba ta hili istiwa a ina ya ambaci wannan din a inda yake magana yake ba da a kan maganan al'istiwa daidaitar da Allah ta alaye a akan al'arci domin mu'abbala da jahmawa ba su yadda da wannan ba sai sun suranta ta ko sai sun kayyafa ta ko kuma su kore gaba ɗaya to anan ne ba da hujjoji ya yanko dalilai daga cikin wannan nuniya ya dora a can وقال وقد أثبتنا أشبعنا الكلام عن على هذه المسألة أتنول من cikin jiyush yake cewa mun riga mun yi magana ga gamsassa akan wannan mas'ala wasifa'ul hujaj laha sannan kuma mun kawo hujjoji daban-daban da yawa akan tabbatar da daidaita Allah tabaraka wa ta'ala ta galalshi wa bayanu ma fi dalika da kuma bayanin abin da ke cikin waɗannan abubuwa da yadda abin yake sai ya ce fi fi kitab alkafiya a shafiya fi intisar da turkatun to haka ya faɗi a can ya ce mun riga mun yi bayani sosai mai gamsarwa to amma a cikin wannan littafin to kaga mutum ya karanta wancan in ya tarar da abin yana son cikakken magana sosai da yadda sai koma nuniya kuma don kuma bai da ita ba sai kallo wa bi hada zakaraha as-sukhudi da wannan ne shi ma imamu suhudi ya faɗi a littafinsa mu koma ƙasa kun san ita karanta komi ake yi can mu koma nan ba na biyu a suhudi shi ya yi wannan magana a cikin littafinsa alwafi bilwafi yaki shi ma ya yi a juzuri na bakwai shafi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya wabunu tagri shi ma albardi shi ma ya yi magana wa suyuti imamu suyuti shi ma ya yi magana kan wannan sun aka duba nahar za a ga littattafansu shi wannan asagri ya yi magana nan ba na uku shi ne cikin littafin sa da yake ce ma almin alusafi alman alusafi juzuhi na uku shafi na saba'in da biyu ko kuma abin nan dinsa sittin da biyu ko sai kuma a suyuɗi shi kuma ya yi magana a cikin littafin sa da yake ce ma bugu ya sulwa'ati shi ma a wannan dai gashi nan sannan wa zakara ha ibnu rajab ibnu rajab shi ma ya ambata kuma dama ai ɗalibin ibnu tayyib ibnu qayyim din ne mun magana ran ko ko ko dai nan gaba sannan bayan haka nan wa sannan ad-dawudi shi ma yi magana wal alusi duka sun yi magana suna cewa bismi al-shafiya al-kafiya fil intisar lil furqatin nadiya duka haka suka ambata shi ibnu rajab ya faɗi a cikin littafin sa da yake cewa mazailu tabaqatul anabila shi ma ya magana jirgin na biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da tara ya magana wannan mahimmancin littafin sannan a dawudi shi ma ya magana cikin tabakatul mufassirin nashi jirgin na biyu shi kuma shafi na casa'in da hudu? sannan shi kuma alalusi shi kuma ya magana a kan littafinsa da yake ce majalawul ainihin shi kuma shafi na talatin da ɗaya ya fito ko hmm. sau da haka wannan kenan sannan zada ibn rajab shi ibn rajab ya ƙara a cikin zailu tabaqat na shi na hanabila juz'i na biyu shafi na ɗari hudu da hamsin daidai kuma wanda yake cewa bizalika wa bismin nuniya ya faɗe ta da wancan kuma ya ce mata An-nuniya, wa inda ma summiyat nuniya me yasa muke ce mata nuniya ta ibn dalilin da yasa ake ce mata nuniya li anna qafiyataha domin iqafiyoyinta duka a ƙarshe annun da nun suke karewa kuma za mu gani baitoci ne sun kai kusan dubu shida za a gani baitocin na kalima nan za a ga nan su ya ce sun kusa kai saboda annumban da muka shirka ya ce za ku gani dubu biyar da dari takwas da kusan hamsin ko da arba'in da wani abu kamar yadda dai za mu gani kada in kuskuren nan ban suna nan gaba ya fito to a ce mutum ya magana da waɗannan sannan kowane ƙarshe ya ƙare da nuno kuma ba magana kan jeri abu ɗaya ba ne magana ne na kowane ɓangare lallai wannan wata baiwa ce daga Allah Ta ko ta ala babba ya fito wa manzuma ra'ya aka ce wannan tsari ne ko jeri ne aka yi na baitoci mai ban sha'awa mai ban mamaki min albahar kamil daga barin kamil a shi ne ma'aunin waƙoƙin tunda masu aro suna da yadda suke auna waƙoƙin da aka yi a cikin lura ya yi wannan magana ya ce kitabu ibn al shi ma wannan an yi magana ta ibn al-qayyim wa hayatuhu wa asaruhu da rayuwarsa da kuma tasirin da ya yi shi ko shafi na ɗaya a sabatul ula da shaikh bakar abu zaid rahimahullahu ta'ala bi tasarrufin yasiri ya dan jiddu ya shi kana amma dai an yi bayani yace wa ilm anna al-musannif rahimahullahu ta'ala ka sani shi malam mai wannan rubutu iftara nazama ala nasar ya zaɓi nazam ya yi su a wannan jeri na waka akan ya yi shi magana zube haka للنظم لما للنظم من النفوس العربية من الطلاوة والحلاوة saboda abin da nazam yake da shi a rayuka na larabawa wato larabawa sukan so irin wannan domin abu in aka yi shi a irin wannan tsarin to duk yawan nan nashi ka su haddace cikin sauki saboda haka wannan ba wani abu da kuka ji an ce baitin nan dubu shida ne wannan tuntuni wasu sun haddace shi tsaf ba wani abun nan kamar yadda shi yayo su kuma wasu sun bi sun haddace ta tsaf saboda aka datan ba ruwan mutane ma da magana abu nan din wancan matanin da kuke gani wanda aka ba na dayan wancan na muka hada da shi wanda aka buga da shi to haka da take aslan to kowa ita yake haddacewa kawai shi kenan ya gane ne ake so a ce a ciki na fata an gane to da abubuwa ke ta tafiya dole ne aka dauko su haddan ma ba wahala ganewan kuma wahala to da wani za a ji ai gara zo a ce to amma gane an karanta to saboda haka wasu sun haddace ta ɗaliban ilimi da yawa tuni wannan an gama da ita tunda sun haddace wannan sun haddace alfiya sun haddace sun wa ake asalar haddacewa ake ya fito to saboda haka wannan tana da daɗi tana da wa larabawa irin wannan nizam ko nazmi yana ba da sha'awa wal annahu insanun ainul balaghati wal adab kuma mutum ne wanda yake shine asalin ya goge wajen balaga ya goge wajen adabi saboda aka yana da waɗannan ilmomin saboda aka ya fi son ya yi su a cikin waɗannan baitoci warrahi bi sahibihi ila a'la al majalis war rutab kuma wato shi wannan zai tsawo mutum idan mutum yana da waɗannan abubuwan to zai sa mutum ya zama ya kai wato ila alal majalisi akan madaukakin matsayi wa bi da jeri na yan adam kam hudiba bihi wa riba ai man fi jafawatun najd al ari wanda so da yawa huzziba bihi wato an tsarkake wasu da su da yawa wannan abu da aka yi wannan tsari da yayi ya gyara tarbiyyar mutane ya goge mutane da duk wanda yake da wani irin abu irin na rashin sanin ya kamata ko wani abu to dalilin wannan aiki da aka karanta ko na wannan littafi ya goge mai kwakwalwa ya gyara masa tunani akwai nan ba ta goma can ya ce sharhul kafiya shi ma an yi wannan shafi na tara. li shekul allama abdullatif bin abdurrahman bin hassan bin muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wannan gidan iyalan ibn abdulwahab kenan wa huwa fi qasidatihi ra'i'a harihi wannan malamin ibn al-qayyim a cikin wannan kasida tashi mai ban sha'awa yarhamuhullah domin babu wani abu da za a rubuta face akwai manufa me yasa ya rubuta wannan nuniya ko me yasa yake babban abin da yake so ya isar ya zubbu anil aqida yana kokari ne ya kare aqidan nan ta tauhidi bata wadda aka yi mata ta hanyar tauhidul asma'i was sifat ko ko tauhidul uluhiyya to ya yi ƙoƙarin ya bayyana yadda duk hanyoyin da za a bi a yi faɗa da masu ɓata wannan ɓangare ɗaya kenan ko wa asulul manhaj sannan kuma ya kafa ma mutane babban hanyar da mutum zai hau wadda in ya rike insha Allah ta'ala za ta kai shi har zuwa aljanna muna roƙon Allah ya samu tsira wannan shine manufar shi ta biyu ta littafin dabbun anil aqida wa ta'sil al manhaj wato kenan Ya يذب عن العقيدة manhaj ya kare عقيدة sannan ya tabbatar da tsarin da ya kamata mutum ya bi iya rayuwarsa har zuwa mutuwa domin lokacin da mutum ya zo mutuwa kuma ya lalata kalmar shahada komai fa ya lalace ku diba ranar nan da muke maganan abdullahi bin jada'a aka ce mutumin nan bawan allah ne na kirki a cikin jahiliya zai ciyar da mutane raƙuma dubu in an zo aikin hajji ya yi maka'aba riga riga ɗaya bayan ɗaya riga dubu kowane mautin in an zo kowace shekara tsaye haka raƙuma dubu riga ta ka'aba guda dubu amma ku duba wata rana da umul mumini na aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah abdullahi bin jada'an kowa ya san mutumin kirki ne mutum ne mai kyauta mutum ne mai alkhairi ga saukar baki ga kaza ta lissafo ayyukan da aka sani sannan ga wannan da yake yi wanda ya shafi wajen ibada bauta Allah na farko ga riga da yake maka'aba duk shekara riga dubu raƙuma dubu yanzu wannan yana da wani abu a wurin Allah ranar lasara Allah zai mai wani abu ya kare shi wannan alkhairin da yayi wani abu ya taimake shi a lahira annabi ya ce la ya ce ba ba zai ba zai samu komai ba abada ya annahu lam yaqul yawman rabbi firli khati'ati yawmad din saboda ko rana daya bai taba cewa Allah ka gafarta man kurakurai na ranar sakamako bai taba cewa ka ba saboda ka dan mutane wannan abin da zai mai amfanin komai ba fashe kenan kun ga ya kamata mutum ya san aqida ita ce ganin bayan kowane abu in babu ita gaba ɗaya duk abin da mutum ya zama aikin banza ya fito ko to kuma ga sa ku kalli bakwansa ba irin taimakon da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaki manzon Allah ya kyautata manzon Allah har lokacin da kafiran makka suka taru suka yi manzon Allah tai cewa idan mulki kake so ka zo mu yanki bangaren gari a baka ka rike idan kuɗi kake so za a sa manya-manyan cikin makka su tara ma kuɗi fiye da tunaninka idan kuma kana son aure ne to za a tara manyan makka su ba da dama ka je gidansu ka zaɓi duk budurwar da kake so komin matsayinta komin kyanta ka tara guda goma ma cikin kana so na biya sai da wannan abu ne gaban shi ba to shi kenan sai suka koma wurin babbansa suka ce tun da abu ya gagara ka ba mu shi mu kuma mu baka wani ɗa daga cikin ƴaƴanmu wanda kake so a yi musaya ka ji malam zani ya ba da nashi ɗan shi kuma su ba shi wani ɗa ya zo ya ce ya dariya ya ce wannan ai shi ne sammin kalbaka ya kulka in ba mahaukata ba in ɗauki ɗana in baku ku kashe ko kuma ku ɗauko ɗanku ku ni ne kuma in rene shi in ci gaba da ciyarwa wannan ai shine hauka yaki suka dawo suka samai suka ce to ya hana shi wannan abin da yake yi ya ce kawai ya bari tun da haka ne wancan an yi dai bai yiwu ba wannan an bi nan bai yiwu ba abin da muke so so ka tare shi ka ce ya daina ya ce to wannan ne zan gwada ya kira shi ya ce ya dan dan uwana kaga na yi duk abin da zan yi na yi kokari na wajen in tare ma kaza in tare ma kaza in tare ma kaza mutanen nan sun matsa ba ka ganin cewa za ka ɗan sassauta ka kyale masu wannan abu naka da kake yi ka rubuta su kai shuru ka daina ka daina cewa su zane bauta ma abinda da suke yin nan kai shuru ka kyale su shi kuma ya juya ya fashe da kuka ya tashi ma ya kama hanya ya ce to baffa bari ka ji ya ce ka gada za a ɗauki rana a sa a wannan hannun nawa a sa wata a wannan hannun na akan in daina kiran nan da nake yi wallahi ba zan bari ba sai dai na lura da kai ma ka gaji da taimako na da kake yi saboda haka zan je in ci gaba da wannan aiki na dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi su sai ya kira shi bayan ya zubar da hawaye ya dawo ya kira shi ya ce dan ya ce dana kai duk abin da ya bayyana gare ka kada ka bari ni kuma ba zan fasa taimakon ka ba matuƙa ina raye kamata duba wannan wannan irin gudunmawar da baya. wanda in ka koma can baya ka duba da ya tafi da shi sha sannan yana da wajen shekara sha biyu yana zuwa fa wurin kasuwancinsa ya je ya je hidimansa amma da wannan wannan ba yahude suka ba ya wannan ba malamin kiri abin nan ya ba shi labari cewa gaskiya an zo an ba su masauki za a ciyar da su abinci shi da ya ga annabi ciki sannan yana yaro sannan bai wuce ko shekara sha biyu ba irin alamomin da ya gani ya ce wannan akwai wani sirri tare da yaron nan amma bari yi kokari masu dabara in samo labari sai shirya masu abinci cin abinci ta yana gayyata su cin abinci abinda ba su taba ganin an yi masu ba larabawa wancan ya yi masu ba su taba gani ba suka ce akwai wani abu aka zo cin abinci wanda yake so ya gani wajen bai zo ba annabi sai ya ki zuwa ya laɓe cikin tentin bakwansa da aka zo cin abinci ya duba ya duba ya duba ya ce har yanzu cikin ku akwai saura mutum daya suka ce ha ah, wani mutum daya ya ce akwai mutum daya na yaron nan da na gan ku tare da shi bakwan sai ce a ah, yaro ne ba zai yi zai zauna cikin mai iya cin abinci ba gaba na ba zai yi ba gabi a shi kenan shi ya ce a ah, to ai ya ƙara samun abin da yake nema yaro mai shekara sha biyu da wannan irin kunya da wannan ya ƙasa samu abin da ya ce kai man izini in yi hira da yaron nan naka ya ce ya mashi izini aka kira shi aka ce zo zauna ci abinci ce iya cin abinci cikinsu ba ya ce a an baka izini sannan ya gaya masa a lokacin ya ce ina gama ka da lata da uzza ina so in ma tambayoyi sai ce ai ka bata komi ai lata da uzza su ne abin da na fiki tun da niki ya ƙara samu abu ya ce ya ƙara samu abin da yake so ya ce to ina gama ka da Allah amma ina so in maka tambaya sai ya ga annabi ya ji daɗi sai ya ce sal badala sal tambayi duk abin da ka ga yayi ma tambayi ba haɗa shi da Allah ba ya ji neman abin da yake neman da kaga ya kara gani shi da Allah ake hada shi ba a hada shi da da uzza tun yana shekara sha biyu a sha ko wani sirri to sannan mutum ya yarda da shirka annabi yana shekara sha biyu ana son a tambaye wani abu an ce ana gama shi da lata da uzza ya ce su ne abin da na fiƙi amma da aka ce to ina gama ka da Allah sai ka ga annashuwa a fuskar shi ya ce salma badalaka tambayi duk abin da kake so ya koke shi kana mafarki ina mafarki kana ganin kaza ina ganin kaza kana ganin kaza ce yana gani kana ganin kaza sai ya koma ya samu baffan nan ya ce ya sauri ka gama duk sayan abin da zaka saya ka koma maka yaron nan ina kyautata zaton shine annabin karshe in yahudu suka gano shi ba za ka koma da shi ba ka duba mutumin da ya tafi sayan kaya da kasuwanci da kudinsa yanzu ta dalilin wannan muhimma an sa shi ya yanke wannan abin ya koma karamin abu ne ya koma makka da shi da ya koma makka da shi daga lokacin da ya ji wannan magana to baya bari annabi ya je ko'ina sai da tsaro idan aka kwanta a waje lokacin irin farin wata wajen shan iska in ya tashi zai shiga ɗaki sai ya ɗauke shi ya shigar da shi ɗaki ya bar 'ya'yansa idan ya je ya kwantar da shi akan gado yau gobe sai ya canza wani wuri saboda kada ma a gane inda yake kwana a daki ko mugu ya shigo daki bai masa inda yake kwana ba ku duba mutumin da ya bada wannan muhimma amma saboda rashin la ilaha illallah bai tsina ba to ya mutum zai zai sake wasa da wannan kalma a rayuwarsa bayan ko ya san ita ce gadon bayan abu wanda in ta lalace rayuwar mutum shekara 60 ko 70 din nan naka ba sun zama banza saboda za a gama cinye su a koma in an je lahira mutum dan wuta ne Allah ka tsare ni to kun ga wannan shine abin nan ba to kaga shine ibnu jada'an shi ma ga kirkin sa, ga komai da yake yi amma da aka tambaya aka ce zai amfana aka annabi ya ce ba zai amfana ba saboda ko so daya a rayuwarsa bai taba cewa rabbi firli khati'ati yawmatin bai taba cewa haka ba kaga kenan bai yarda da Allah ba bai yarda da ranar sakamako ba na haka babu imani dan haka ba amfani ya fito ko wannan shi yasa ibn al-qayyim ya ga cewa lalle za a yi abun da ya kamata ya zubbu anil aqidati a kare aqida wa yu'assilu al-manhaj wannan shine manufa ta biyu ta lissafin akan ta za a yi ta tafiya da sauran kuma abubuwan da za su zo amma gijjiga jigai su ne na biyu ba biyun kaɗai ba akwai saura wayo da fi ulama sannan kuma ya kare mutuncin malamai domin malamai su ne gadon bayan rayuwa addini tunda su ne magada annabawa to zai kare su da tabbatar da hujjoji masu ƙarfi sannan bayan haka nan wa yawan kudu munawidihim sannan duk wanda suka saba malamai suka yi nesa da su to zai warware duk abin da suka kulla akan wannan mummunan manufa domin an san an raba al'umman musulmai da malamai to shi ke nan magana ta kare daga nan za a raba su da manzon Allah kamar yan shi'a ne da sun tashi sun yi gaje-gaje da sahabbai kuma ma ga sun gano mutane wawaye ne tunda dan shi'a za ka tarbai ka ce kuna zagin sa me yasa wai ba kuke zagi ba kwa san shi'a dan bai ka kai ahlus sunna kana ta ahlus sunna ne me sa ba ku yadda da shi a ba sai kai ka ce masu saboda kuna zagin sahabbai su ba ma zagin sahabbai ƙariya aka yi mana shari aka yi mana aka ce muna zagin sahabbai mu dai muna zagin mu'awiya muna zagin yazi muna zagin sai ka ce Allah sarki shi ne aka yi maku ƙariya aka ce kuna zagin sahabbai to kaji ba to to bai san su ba ai shi a ce kuna zagin sahabbai ya ce su ba ka zagin sahabbai amma suna zagin mu'awiya suna zagin yazid ya ta lissafo ce ce suna zagin su suna zagin su sai shi kuma wannan gaban ya ce Allah sarki shine aka yi maku ƙarya aka ce kuna zagin sahabbai ashe ba kwa zagin zai ce su mu'awiya su mu'awiya muke zagi da wani suka su yazid muke zagi to shi kwandon bai san ma sahabi bane shi mu'awiya bai san yazid din ba bai san su ba sadaka su ake zagi sai ce shi kenan ko ko ya ce a'a su dai suna zagin jibtuwar dawud ka san ko dai cikin kuwa jibtuwar dawud an yi dingana jibtuwar ce jibtuwar dawud ko jibtuwar dawud suke zagi shi bai san suwaye suka mai da jibtu da dawud din ba. babu wannan kwando ne ta saka nan shi ce Allah sarki shine aka yi maku sharri aka ce kuna zagin sahabbai a shekari aka yi muku ce kari aka yi mana kazan magiya a san majiya shi ne sai tawa mu muna tare inda dai duka kuna ta la ilaha illallah shi kenan mu da ku duk ɗaya ne shi kenan daga na ya kwashe kayan shi kai da dan shi aka ce duk ɗaya ne shi ko ya ce shi ba ɗaya ba ne ya ce bambanci tsakaninsu da ahli sunna nesa ne kamar sama da ƙasa ya ce saboda ahli sunna sun yadda Allah da suke bauta mawa shine wannan wanda ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi muhammad da zai bar duniya ya bar wakilinsa ko kalifarsa shine na abubakar to su ba su yadda da wannan allan ba ba su yadda da wannan annabin ba sau da aka shuka ga bambanci sun saka mana mutum kuma ce so a sai dai haka ne ai muna tare kuna tare ku duba nan nan fara nan juma'a nan ba wai wani abin nan ba aka ce yan shi'a sun ɗauki mahajinsu cewa ya fi manzon Allah aka ce ya ce dalili sun ce shi idan mahadi ya fito annabi zai zo gashi tsaye sannan mahadi ya zo ya sa a tutsa kayan aisha umul na a gaban manzon Allah ya sa a zaka bulala haka makaranta ba na sannan kuma ya sa a fito da abubakar da umar daga cikin kabarinsu suna kaman yau aka sa sa kabari a shekaga su ma matsayatan sun yadda ka ji tauka da warwara ko suka ce za a tono abubakar da umar tsari ya yi kaman yau aka sa sa cikin kabari ba su jikinsu bai canza ba da komi wai zai ma biya za a rataye su gaban annabi sai suka ce kai ba nan ba ma annabin na tsaye jikokinsa Hassan da Husaini suna tsaye Aliyu yana tsaye Fatimatu Zahra tana tsaye za a yi wannan hukuncin bayan nan shi mahajin ya ɗauki ƙur'ani ya jefar da shi bayan shi ya ce ba ma za a ƙara yin hukunci da shi ba sai dauko ɗauko hukuncin dawud ya ce da haka za a yi masa hukunci don haka yanzu hukunci ya canza shi mahadi ya zo a ce mahadi mujirimi ne wa Dawa wannan mahadin inda shi ne mahadin kada Allah ya sa bugan shi ma mujrim ne tunda zai zo ya jifa da qur'ani kuma gaban annabi a jifa da qur'ani annabi bai komai ba hasha ha sha ne gaban ali bin abi talib kenan duk jihadin da ali bin abi talib yayi ya zama na banza ai har ali ma an zaga duk jihadin da yayi ya kashe kafirai wanda ali bin abi talib bai taba haduwa fa shi da kafiri suka fuska da fuska ba a wajen fada sai ya kai shi kasa ko lokacin da za a kashe shi in muku manta ba mun maimaita mun maimaita sai faɗa aka yi mai kwanto aka ɗauko mace 'yan leken asiri ta zauna cikin masallaci fiye da shekara guda tana kallon yadda za a illan gashi kuma na mama mun gaya maku ba duk sanda ka ji an taka ma wani makamin duk nema na ɗan gida ita wannan matan an dawo da ita haka ya zama 'yan masallaci ta tare sharan masallaci ne wane ne wane ne wane ne ina yan sharan masallaci ka tsaye da su yakin da ya kamata su tsaya na ma'ana don wannan an ce baka ga wata mata ta zo wai ta share masallaci ta yi ma kaza ta yi ma kaza ta yi ma kaza ta yi ma kaza a tsaida ta inda ya kamata ta tsaida in ba haka ba irin wannan zamanin yau wannan ita ce ma shara ko ita ce ma kaza ko ita ce ma kaza wallahi in ba Allah ya tsare ba aka kira ta gefe aka ba ta kuɗi aka ce ga abin da ake so ta saka ma cikin wani abu sai ka sha mamaki wannan zamanin kawai sai dai ka ce kawai shi nan ka dogara daga Allah kawai amma dai ba komai ake saki haka na mutum ya saka saka ya zama shi wawan karshe ita wannan matan ta masallaci haka aka yi ta zauna masallaci ta daɗe har ta saba da shi has yana ga suna ga suna zai zo ita kaɗai wani lokaci da zafi da gudu zo rugo min kai amin amirin mu'minin kaza kaza ya ce ah, in wani abu ne ya ɗauka ya ce a Ko saboda ita nan take zanne a shi aiki aka turo ta shi wancan da aka turo shi ma ya ganta a masallacin har ya saba da ita ce kai gaskiya ke baiwa Allah ce na lura da nan kike kwana nan shekarar ke nawa ce wajen shekarar ta uku kenan a masallaci ka tare yace waɗannan irin ku ne ya kamata mutum ya aura ku ce ta ba aure kawo ta ba aure za ki ba ce ba aure za ta yi ba to me yake ta ta ce ita aiko aiki ta zo aikin me kika zo ta ce ita gaskiya an turo ta ne fa ta zo ta yi aiki A kan amirul mumini ne ce to ai ni ma abin da aka turo ni kenan ni ma aiki da na zo kenan kai ma tsakanin ya ce abin da ya kawo ni kenan ta ce to in kai aikin shi ne sadakin aure na in ka gama aikin da ka gama ni ka auren shine sadaki na in dan haka kai aikin da aka turo ka ka gama da shi shine sadaki na ka biya sadaki dan aiki bai haɗu biyu ba ta ce amma fa ka sani shi ga wannan bawan Allah daga abin da na karanta ba su taɓa yin gaba da gaba shi da wani ta da wata mace ta haifa ba sai ya kai shi lahira don haka sai dai kada ku yi gaba da gaba ya za a yi ta ce daga abin da na karanta da shi idan ya fito shi ke kiran sallah na farko saboda haka yana fitowa daga shi sai rige shi baya rike takobi baya rike komi amma ko da fuska da fuska ka da shi bai rike komi ba in ya ganka zai make ka da hannu baya bugo buge ka zai da hannu saboda haka kaga kwanan nan ka ni ina daga karshen masallaci ina kallon mashi in ya sauko ya taho ka bari sai ya je ya kira sallan yana saukowa ni kuma ina kallo in ya zo ya kusa zuwa zan ma ishara ko ma ya zo kenan ko da ka sai ka sakan maka takobi ya ce an gama ya samu takobinsa ya sa masa dafi ya sa masa dafi ya sa masa dafin da ko kartashi ya yi ƙasarsa ya mutu ya ko zo wannan wurin ya laɓe ita ko tana kallo daga can tana kallon shi ya sauko ya sauko shi kuma yana laɗa kwanan bango yana saukowa ya kawo taki na ƙarshe kafin ya bullo kawai ya juya saka masa takobi a goshi ya fara masa kai ya faɗi aka yi mutane suka rugo tun da sun fara shigowa masallaci suna jin tsara suka ce amirul mu'minin aka taba suka zo suka tafke wannan mutumin aka tafke shi kawai ya tsaya an zo jini na zuba an rike shi an kamo shi ya ce ku rike shi idan na mutu sai ku mai hukunci da kitabin da littafin Allah idan kuma ban mutu ba to ni nake da zaɓi ko in yafe mai ko in kyale shi ya ce ka wasiya kawai ba za ka ba ta ba ai wannan takobin dafin da na sa wallahi ko kartar kai je ka mutu me yasa kai man haka yake saboda shiga aljanna to auna to yanzu wanda aka yi haka da duk abin da ya zama a banza ya dawo a yi wurgi da ƙur'ani a gaban shi ya kyale wanda ya yi wannan wurgin kawai sau da haka ku duba dai su haka suka ce farahimallahu ta'ala Allah ta'ala rahmatan wa wasi'a muna fata Allah ya ji kan wannan bawan Allah rahama wadda take mai fadi wa min durai zalika qawlihi sabban an شيخ الاسلام ابن ibn رحمه الله تعالى daga cikin gwalagwalan abin da yayi ba an ce yayi abin kare malamai ba da abin nan ba to daga kadai daga cikin su yayi wannan magana aka ce unzur ha huna bil arqam in kana so kaga inda yayi baitin ka koma can a namba ta dubu daya da dari biyar da arba'in da hudu zuwa ta dari dubu daya da dari biyar da arba'in da bakwai shine amfanin waɗannan kuma shine amfanin shi wancan littafin na inda ba wanda aka yi na martanin kana so sai ka koma can daga an faɗi wannan lambar makon kai ta nan ka rasa ma a mujalladi nawa kake kaga sai ka koma kawai a farkon wancan littafin ɗayan wanda ba ma zuwa da shi wanda muka aje kenan sai ka duba abin shine asalin kaman shine kundin kalmomin waƙoƙin rahimahullahu ta'ala ya ce wallahi lam yaku zambuhu shay'an siwa تجريده لحقيقة الإيمان إذ جرد التوحيد عن شرك كذا أي تجريده للوحي عن بختان وتجرد المقصود عن قصد له فلذاك لم يندف إلى إنسان حقيقي إتي والله إن رنسوا هذا الله lam yaku zambuhu shay'an ibn taymiya ba laifin da ya aka kulle shi har ya mutu a kurkuku ba abun da ya ma mutane siwa tajriduhu li haqiqatil imani in ba fitowa fili da yayi ba ya nuna haƙiƙanin menene imani kada a yi shirka da kowa a bauta ma Allah shi kadai wannan shine laifinsa kamar yadda kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar yace ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah za ku kashe mutum kawai saboda ya ce ubangiji na shine Allah tabaraka wa ta'ala yace saboda haka ba wani abu da ibnu taymiya yayi yasa aka kulle shi rai bakin rai a cikin kurkuku saboda illa saboda cewa yayi da yayi a ta Allah wajen tauhidi kada hada shi da kowa ba shi da wani laifi in ba haka ba jarrada tauhida an shirkin saboda ya ware tauhidi tsantsa ya ce ga tauhidin da za a yi ya cire shi daga shirka ya ce a daina shirka a bauta ma Allah kawai shi kadai kazalika ta jaridu lil wahyi sai kuma na ƙari na biyu sai kuma yanda ya bambanta tsakanin wahayi qur'ani da Allah ya sauka ma manzon Allah da hujjoji da manzon Allah yake faɗi sai kuma ya ƙara tace su ya ware su an bautanin daga karerai ya ce kai wahayi fa daban abinda manzon Allah ya faɗi daban da karerai to shine laifinsa na biyu in akwai wani laifi su ne waɗannan ware tauhidi sannan kuma ware wahayi daga ƙarya da kuma mutum musulmi a dole aikin da zai kamata mutum ya kenan ce to wannan shi kaɗai ne laifinsa in akwai wani laifi ne wannan fa tajarrudu al-maqsud an lahu saboda aka ware manufa daga manufa wata manufa ya ware ya zama baya nufin kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala shine abun nan fa lam yanbis ila insani saboda aka shi sa bai dingina kanshi ga wani dan adam ba ya dingina zuwa ga Allah kawai wannan shine in akwai laifi shine laifinsa ya fito ko to kaga dan ai kaga yana maganan Ibn taymiyyah ne yana fadin in akwai wani abu da ake ganin yayi shi yasa har aka yanke mai hukuncin kisa to wannan shine laifinsa amma in ma haka ba ba ya zunubi wani abu yayi saba ma Allah ba aikin da yayi kawai ya ware tauri akida to kuma duk wanda zai haka sai ya hadu da fada ko ta ina ne sai ya hadu da in dai aka ce mutum ya fita daga waɗannan kas da aka yi magana na shaitan guda shida ko bakwai na bakwan ba za a daina faɗa ba shaitanun mutane da shaitanun aljanu sai sun fito ne ka muddin ba za ka yi shirka ba ko kafirci ba ka bid'a ba ka manyan zunubai ba ka ƙananan zunubai ba ka rena su ko ka mai kai sauri ka tuba ba, mubahat kana tsayawa inda ka tsaye da ka mu kwaddala kana tsayawa ka yi to faɗa na shida wannan ba zai na bakwai ba za ku rabu da shaidanun mutane da shaidanun aljanu dole su fitine ka wannan faɗan ba za a kare ba sai in ka mutu ka shiga aljanna su sun shiga wuta abadan kada ma ka tsara zai tsaya qultu yuridu annahu lam yantasib ila ayi mazhabin ay jama'ahu insan shi bai jingina kanshi da kowace masaba masaba ba irin ta aqidoji inda wani ya jingina kansa dan adam yayi aw yuza ilayhi ko ko a jingina shi kainan mankana a jingina shi ga wani babu sai dai ga Allah ai muktafiyan bin nisbati ila sunnati wal qur'an shi kawai ya tsayu ne ya jingina kai shi ne daga sunna da alqur'ani kawai nan ya tsaya wa ma alaihi salafu salih min al-a'immati al-a'yan da abinda magabata suke kan shi na ma'abuta wato as-salafu salih min a'immati al-a'yan na manya-manyan jigajigai waɗanda aka sani Ku ka faɓi har anes waɗannan, a ba wa ka. Ai wannan, a ya isa a ce idan inda za a jingina mutum. ace an jingina shi zuwa ga littafi da sunna. Wannan muhimmanci ne a yi sabbin Wannan wannan idan ce muhimmiya ita ce kuma mai tushe kafaffe, wanda in kaka ko a nan shi ke nan ta Ya fito ko? Wal har da ƙaramar ta rajimu, Ibn waɗanda suka ba da tarihin rayuwarsa na ibn al-qayyim shine mutarajjimu ibn al-qayyim wanda suka ba da takaitaccen rayuwarsa sun faɗi anna hadhihi al-qasida fi nahwi sittati alaf bayt ita wannan qasida ta ta hada kusan wato kusan abin nan dubu shida wato ta nazmi ne wanda yake ta hada abubuwa kusan guda dubu shida wa amma ma ja'a fil wafi amma abin da ya zo cikin wafi juzu'i na biyu shafi na biyu da saba'in da da biyu sufudi wanda aka yi maganan can min ha fi na hawi salatati lafi baitin cewa wai kaman baiti dubu uku ne ya ce wannan kuskure ne abin dubu shida ka dawo da shi rabi kenan fa huwa khata'un khata'u tasahhafa ala sa'id ay aqabi wannan kuskure ne irin na wajen mai buga maimakon ya sa shida sai ya sa uku maimakon a ce dubu shida sai ya ce dubu uku nan ne kuskure bi dalili anna ibnu tabari ay bardi talmizu sukhri naqala fi kitabihi saboda wannan dalilin cewa wani ya ciro shi wannan tagrisin dalibin sukhri ne ya ciro a littafin sadaki ce ma almanhal safi kamar yadda aka magana ta sai aka kuskure ai kalama shaykhihi fil wafi wa zakara na fi nahwi sittati alaf ai shi wancan din shi sagari ya ciro a cikin ɗalibin sufuri ne to ya ciro a kuma littafin shi sufudi din wanda ake ce mai alman lissafi cewa dubu shida ne to kuma can wani wuri a ce dubu uku ne ai kaga kuma daga mutum ɗaya ba zai yi ba dole wajen bugu ne aka samu matsala ko na kallamu shekaru filwafi wa zakara annaha naha sittatu alafin cewa ta kai wajen dubu shida ta shi sai ka duba cikin alman safi din jirgi na uku shafi na ɗari a na saba'in da bakwai ai makatu na wanda aka buga bugun hannu ne ba a buga ba wa hada huwa alladhi yuwafiqu alwaqi'a wannan kuma shine ya daidai da tun da ga abin nan an kirga haka za ga ga nan ba wa ma zakarahu mutarajjimuhu lahu kuma shine abin da wanda suke mai abin nan tarihin su suka faɗi ya fito ko wannan in ka diba can in ka diba na hawa da aka ce hadha huwa alladhi yuwafiqu alwaqa a nan ba ta uku ai fa'iddatu abyatuha idan ka diba kasa zamu zo muka zo na hamna zo fa'iddatu abu wannan abyatuha yawan waƙoƙin in ka kirga ala ne na kuna a gwargwadon yadda mu muka sa masu lamba tun daga baiti na ɗaya har zuwa na ƙarshe in ka diba za ka gansu sun kai dubu biyar da ɗari takwas da talatin da hudu to kaga sai dai a ce kusan dubu shida ba a ce kusan ɗari dubu uku ba ko za ka kirga in ka koma yanzu kana so je ka ɗau wancan na gidan nan da muka baro na farkon ka diba ka ga nambobin za ka ga nambobin ƙarshe za ka ga sun kai dubu biyar da ɗari takwas da talatin da hudu ina fata an gane da saboda haka suna da yawa kuma fatar da muke Allah ta baraka wata Allah ya mana tsawon rai mu bi su mu bi su har mu kai ranar da zamu ce to yau Allah ya sa yau baitocin nan mun gama su sunan mun ji ma'anonin su da sharhohin da malamai su kai masu kuma Allah ya ba mu ikon ko ba mu kai ba duk abin da muka je muka gane Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda mun kai wurin ba kuma shikenan sai mu ba da huzuri kamar yadda na sha misali mutumin da ya hijira bai kai garin bai mu shikenan ya fito ko نعم شيني سورة كنين رامو غني وقد أعظم أي وقد أعظم الكوثري أي الفرية شي وقد أعظم الكوثري الفرية إذ ذكر أن هذه النونية لم تكن تزع في عهد ابن القيم إلا سرا أقول وني لك تكين مالامي wanda ake ce mashi kawo tsari tun da kun san dole mutumin da ya shahara wani za ku ga wani littafin hasa ya faɗo mana a wani littafin da muka karanta da aka faɗi almajiran ibnul qayyim din masu masa biyayya aka ce to kuma waɗanda ya fama da su a zamanin to haka ibnu taymiya wa a ce ga almajiransa da kuma waɗanda ya fama da su wajen faɗa da shi da su wanda suka yi ta fama to so ko koyaushe kowane zamani da wannan to shi wanda ya faɗi wannan magana aka ce karye shi ta yi girma domin cewa ya a zamanin ibnu taymiya a ibn al-qayyim waɗannan baitocin wai ba a karanta su sai a boye ay lam takun tuza fi ahadi ibn al-qayyim illa sirra sai a boye wa tazhara dalika min tahafut az-subki ay bi raddihi ala nuniyat ibn al-qayyim yace ya bayyana wannan magana a cikin maganganu kwashe-kwashe wanda subki yayi shi subkin nan akwai inda ya zo yayi wasu maganganu ko ni ma ina da wani littafi wanda na gani wanda na hada shi da nuniyan zan dauko shi wani lokaci mun fara dan yanzu ba fara nuniyan ba za ka ji raddi akwai raddi kare nuniyan sai da aka zo ne ya rubutu a kan ta cewa nuniyan na in ba kare ta aka ba to za a samu waɗanda za su zo su lalata abin da ke ciki da 'yan littattafai 'yan ƙanana to su kuma ɗaliban ilimi a yau sun fi son abin da zai hutar da su wajen shan wahala saboda aka ga nuniya mujalladi kaza wasu ma ba su da ita ma to sai ga ɗan littafi karami da ya ce nuniyan nan ku kiyaye ta nuniyan nan ba ta da kyau kaga mutum zai iya karanta dan karamin pamphlet ba da haka a kama mutane ba mutum bai iya karatun zaure a karanta masa littattafan sunna a karanta masa kaza amma zai iya karanta pamphlet to da ya samu pamphlet aka aka gaya mai kaza ba kyau sai ya rike wannan ya yadda ma waɗannan littattafan dama bai da su ma bai tsaya bai ma ba to bai ma ba balle ya karanta wanda ma ya karanta ya zubar da nashi sau da haka da haka ake cin yaji ake cin kan matasa an zo an nuna ma mutum kawai abu bai da kyau kawai sai ya zubar da nashi kamar yanzu aka taso magana boko haram ai sai da ka fara hana su karatu tukuna ko ma wani iri a kace duk gaba ɗaya su bari to dama kuma mutum karatu ba san shi ake ba rai ba kowa ke san shi ba ya zama mai wata ruwa sai ga wata bola an ce ku zo ku shiga nan ku zaman ku kun huta da karatu kuma ku ci ku sha to da ka yi suka kokona certificate din su kawai to shi amma na farko ba aka suka yi ba a certificate suka ku duba shek abubakar mamun dumin da yake ba da labari lokacin da shi a suka fara a zazzaki suka fara zuga yara a biyu ba kawai zama suka yi suka shiga aji ba aka zo gaya mashi abubakar mamun dumi ya koma ya je masu magana aka same su ya ce masu wannan karatun da na wannan ne in ma wani abu kuke so ku gyara nan yanzu sa'arin da muke ku zama manyan ƙasa wata rana in ma abin da kuke gani wanda ake ba daidai ba sai ku gyara sai ku koma makaranta suka yi kamar sun ji da suka dawo suka ci furu da shi suka yi aka zo aka kore su lokacin gaba ɗaya daga makarantar duk da haka bai hushi ba ya kwashi wasu ya ce bari a ba saudiya ta taimake su su karatu suka tafi can wasu suka tafi can wasu suka haye wasu suka kada dawa suka shige gwangwana suka zama abin nan ba ta ku duba wanda ko baban mutum ya mai wannan ni kuma yake so a mai bayan nan ya yi masu haka amma ba su ji ba ta yanzu me ya abin ya koma daga nan so da ba mutum ya samu pamphlet ya samu wani abu ya fi mai sauƙi ya karanta sai zama kawai a janye mai tunani a irin wannan abun kawai abu ne mai sauki tunda ya ga abin da ya fi sauki ya karanta na ma wasu abin bai da su an ce mai ya kiyaye su ma ba shi kenan ba ya huta to shi ne na ya ce ai lokacin ba a karantawa sai yana rabi a kan nuniyan zalikar rabin samt wannan rabin da ba komi ciki sai shirme almamlu bil ajuwewa almuta'assifa wanda ya yi maganganu ya bada ya cika shi da amsoshi abun ban haushi waɗanda ba su da ma fa'ida wa ta'wilatul mustaqriha da tawiloli waɗanda abun kyama fadlan an istibari wa shata'im balle ma zage zage da yake ji har da zage min ma yan furu min hukullun muslimin wa fadilin wanda abin da kowane musulmi mai daraja yake kyama kada a yi irin wannan amma shi malamin ya tashi ya ɗauka ya zazzage ibnul qayyim da waɗannan kalmomi za ku ga wata kalmar da ya mai muni wanda ya jingina mai binin kai a wancan lokacin don gudun kada karanta ma littafin wa fil amma gaskiyar magana cikin harun a yi gairu ma'mum wannan abu da ya bayyana ba amintacce ba ne. ba wa gana ce ta gaskiya ba bal na fi ahdihi rahimahullahu ta'ala wannan nuniya ta kasance a zamaninsa tuza'u ana watsa ta wa tukura. kuma ana karanta ta a ibn rajab ma za ku gani ya ce sai da yi wajen shekara ɗaya ma saboda duniyan ya zauna a majalisar ibn qayyim qala tilmizu ibn rajab kun gan shi nan ma ɗalibinsa ibn rajab rahimahullahu ta'ala ya ce wala zamtu majalisahu qabla mautihi ai azidu min sana yace na lazimci majalisar ibn qayyim kafin mutuwarsa sama da shekara ɗaya وسمعت عليه قصيدته النونية كنجي ku sai a ɗauki magana maganan a ce kuma ba a yin ta a makaranta ake karanta ta kamar yadda kuka gani ko fiye da nan tunda can dubun dubata ne ɗaliban ko kuma lokacin ba microphone so da aka wani sai dai in ya je isan ma wani suna nan jingim a nan ne aka yi zaman makaranta wanda mai ulul himma ke ba da labari mutum zai zo babba ne shi amma in ya zo zama sai dai ya naɗa kaya kaya guda curi guda ya zauna saboda in fitsari ya kama shi ma ya yi a kayan shi saboda kada ya fita faɗi wani abu bai ji ba ko auna ku jan shigo wannan wannan abin zai mutu ya rika ji shi kamar wani labari can lokacin saboda babu abin magana da in ka fita waje ma kila daga can ma kana ji kuma kana zaune gaba gaba kana rubutu yanzu ka tashi ka fita ina imamul bukhari ya taɓa sayan alƙalamin rubutu da dinari biyu dinari ya zauna ga dinari nawa ne ina ina ina yawwa kai ga ya mana dinari nawa ne yanzu eh kan ji ba ka ce ba ta dinari to to dinari na na na dinariya dinariya guda daya dinari kai ba je turo da kawai kake abu da to kai da kake ta ga yanzu karancin rubu'in dinari shine a yanke hannun rubu'in dinari shine karancin sadaki sai baka turo yanzu zaka yi tun bude bututu da wata kila ka tura ko shine za ka yi so hudu dinarin yanzu guda ɗaya dinarin rubu dinari kai kake cewa shine karancin sadaki rubun dinari shine karancin abinda mutum zai sata a yanke mai hannu to dinari guda cikakke ba shi kenan mace a ce dubu kaza kenan to shi ne yasa na tambaye ka na san kasan abin ina eh na a to ya kawata wata wata da ke turo bai baka karas wani ya ga ya buge ya da to shi ne karanta ba kaya ba ka ce mi <laughs> to a yi shuru kana tona ka ike kai duk komi ibnu taymiya shi ya nuniya to katin wani wuce ina kai fi shali kai ku tafi kowani kawai wannan kayan kari ne da kwasan kayan kari wani gane da to ai kari kirkita abin ne gaba daya al qayyim shi ne nuniya al taymiya ba ruwan shi da maganar nuniya al qayyim shine mai nuniya shine wannan shi muke magana yanzu to me mai da baya kuma koma ibnu qayyim dalibin ibnu taymiya ne amma ba ibnu taymiya yayi nuniya ba ibnu qayyim shine mai nuniyar sa mm. menene rikicin to to to ka gane yanzu eh ibnu taymiya na sama da ibnu shi yasa can aka ce ibnu qayyim yayi wancan baitocin na sama saboda kare malamin shi ibnu taymiya saboda an kama malaminsa an kulle a kurkuku an daure shi rai da rai sai da ya mutu a cikin kurkuku ta san wannan har suka rika ziyarta shi a wurin an kulle shi a kurkuku an tsare an ce kada ya karantar kada ɗalibai su je wurin suka ce su sai dai a haɗa su da shi a kulle a kurkuku amma a raba su da shi saboda ya kai kurkuku ba za su yadda ba aka ce to haɗa kulle shikenan shi kuma ana kurkukun nan ana barin shi yana fatawa ya faɗi magana a rubuta a rubuta aka kwace kayan rubutu aka koma ana amfani da gawayi aka koma gaba ɗaya aka kwace komi aka ce rubutu ma an hana shi daga yau kada ya ƙara ƙara tambayin shi wani abu a rubuta wannan abin da aka rubuta da gawayin nan shine fatawan nan tashi da kake gani wannan wannan da gawayin da wannan shine wannan fatawan tashi mujalladi 20 da kaza to shine anan aka yi ta to daga nan sai kuma aka hana aka ce ba za a abin nan ba sai ce to yanzu ne muka shiga kurkuku tunda an hana ni magana an hana ni rubutu to yanzu ne na shiga kurkuku to shi ne nan aka tsare su nan yana kare ce to sai dai karanta kuma qur'ani sai dai qur'ani wannan baya da za su yi da shi yace su ba su gane wa mutanen nan su ba su san cewa ni in sun kulle ni to lambuna na tare da ni da abin nan ina nan in sun koran in je in ga ayoyin Allah in sun kulle ni kuma ina nan tare da kayana in kuma sun kashe ni ina sa in yi shahada don ba abin da ne musu hmm. to shine sai ibnu tayyib qayyim shi kuma yazo sai yayi wannan baitocin saboda tunawa da malamin yace malamin nan ba fa laifin da yayi aka yi mai wannan daurin rai da rai sai kawai dan ya ce aka dai ta Allah ko sama Allah shi kadai ya fito yanzu sai to yanzu na mu kulle mu bayan da zamu bari mu karanta Qur'ani ne sai karanta ƙur'ani ya sauka ya karanta ya sauka ya karanta ya sauka ranar da ya zo mutuwa ya zo ƙarshe ce innal na fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir aka duba ga yaro shikenan an gama ya fito eh sai kai mai didari bukhari ne aka ce ana rubutu a inda suke daukar karatu a lokacin sai alkalamin su ya kare shi kuma ya gaya fita neman alƙalamin za a faɗi wani abin da bai ji ba ya tashi sai ya tsaga alƙalamin sai ce wa zai ban alƙalami da dinari biyu shi kuma wani wanda dama shi ko dai yana da biyu ko kuma shi abin bai damai ba ko ba zai iya ba ya sai da alƙalamin nashi ya ba su shi ya ci gaba da rubutu shi kuma yanshi kuɗi in a wancan eh eh shi wancan ko to kaji wa zai sai da ma alƙalami da dinari biyu suka dauka ya daga yace suka daga da yawa ma wanda za su sayar ka duba cikin ulul himma sai ga alƙaluma sama far da yawa ga mu su sun fasa rubutun su ba da ba su dinari biyu ilimi wanda bai san shi ba za ka sha mamaki wanda kawai ya san shi za ka sha mamaki ba nan muka yi magana ba shi bukharin rahimahullahu ta'ala kamar yadda al-mubarakafur ya da labari ai shi ne muka yi magana kwanaki suna neman ilimi wani ya liƙe masa ya ce mashi zai bi shi saboda ya karatu ya ce in ko karatu za ka yi ba matsala saboda sun suna son ma wani ya zo zai koya ya ba matsala ya ce matsalar shi shi ne kawai abin da zai ci abin da zai sha ya ce kada ka damu in dai abin da za ka ci da abin da za ka sha ne bi idinillah za a ciyar da kai daga cikin taska Allah tabaraka wa ta'ala ina da kuɗi ina da yanzu nan da ka gani ina da ya amintaccen amintaccensa ne ya ce yanzu nan da ka gani ina da kuɗi na wajen dinari dubu saboda haka duk abin da za ka iya ci ka iya sha ka na rayuwa in sha Allah ta'ala Allah zai sa zan ma ka za mu ce ka gaba da tafiya sai da ka shiga jirgin ruwa malam sani kai ka kiyaye mutum ya san sirrinka balle wanda baka sani ba sai da suka shiga cikin jirgin ruwa kawai mutumin nan ya kwalla ihu ya ce kudi na kudin ka ya ce kudi na jirgi ya tsaya kudin ka ya ce an sace mai kudi har nawa ya ce dinari dubu aka ce dinari dubu yanzu mai rike su ai sai sai wane da wane a dole jirgi ya tsaya a yi taji saboda aka duk wanda aka samu dinari dubun nan a wurinsa kaga shi ya sace shi ne farawo kuma shi ya gaya mai yana da dinari dubu malar sani amin aka ta tsaya a yi caji iko ga za a yi caji kawai ya ɗauko dinari dubu ya zuba su cikin teku suka zure ya zubar da su a ruwa aka zo caji aka caji aka caji ba samu ko kwabo ba aka duba kowa ba ko kwabo aka kwanta kayan kowa aka duba ba ko kwabo aka sauka aka ce baka da banza haba mu ma mun zoya za a kai dai a ce kana da dinari dubu za ka yi mutane karya ka ce kana da dinari dubu aka fita jirgi sai da suka fita za su ci gaba da tafiya ta ce dan Allah wai ya kai ne ya ce ya n'ai kamar ni ya ce ka ce man kana da dinari dubu na san kuma ba ka karya ka ce kana da dinari dubu gashi an caje ka kuma babu ya ce na zuwa su teku ya ce su teku dinari dubu ka zuwa su teku ya ce na zuwa su teku na zubar da su ya ce iya rayuwata ina tada ka hadisan manzon Allah a ce ka sa a tuhume ni da dinari dubun nan in an zo an gan su a wuri na kasan an kai mu wajen shari'a gaba alƙali shi ke nan dalilin wannan sahabban hadisan manzon Allah da na samu ba sun zube tun da an tuhume ni da tsada shi sa na zubar da su a teku kai wawa ne da na san kuɗin kake so da baka wahala ba da na baka su kyauta akan in kare hadisai na da nake rike da su da na baka waɗannan kuɗin da na san kuɗin ma ya sa ka biyo ni da baka sha wahala ba da tun daga can na baka su da ka sani sai ka ce min kuɗin ka ce sosai in ban ma su ai da in rasa sa hadisi hadisin manzon Allah guda ɗaya gara da rasa duk abin da in yake da duk duniya da abin da ke cikin ta gara in rasa shi da in rasa wannan ka san fa in an rasa hadisin nan al'umma ce fa suke asara da na san kudin kake so da na ban masu kani wannan sani su ci gaba da tafiya daga nan to ba haka ake kuma da mutane ba wani fushi kudi ya damai kudu yadda za a yi tun da ka ga mata da miji da ɗa an haɗa baki da ita an yi gunduwa-gunduwa da mijinta saboda kudi haɓa malam ka kalli wannan zamani ko mutumin nan mutumin kirki ne da ya zo ya ga kawai ga ɗan uwan shi iyalinsa ga matan nan ya zaunar da su duka matan su hudu ya ce masu kowace ce tunanin abin da take so ta yi a bata jari wadda ta kasa tunanin ma da aka samu wanda suka yi tunanin sai ya ɗebi daidai kuɗin ya ce ke ma ga naki ke ma ga naki in kun yi tunanin shi kenan in ma kun yi tunanin kuɗin ba su abin nan ba ni kuma zan ƙara muku ya kira yan uwan shi shi ma ya masu haka ya basu amma duk da haka da suka ga kuɗin suka ce ashe mai gida kuɗin da gare ba yan kadan bane sai suka yi tunanin su kwashe duka aka samu wata tsaraba daga ciki suka haɗa baki da ita da dan shi suka zo suka yi ma gudun gudun sai sun mai gudun gudun sai je banki su kwaso kuɗin buhu buhu su zo su raba haka suka yi mai ina nan zauna ka za ka tare da ni wanda abin ya shiga ana rigima da shi abokin wanda aka yi mawa ne ita ce mallan zamanin nan sai Allah to saboda haka kuɗi wani shi kuɗi kawai ke so bai damu ba malami na je yana magana ga wannan ya ce shi wai su in dai duniya ce su samu ko ta halin kaka su dai Allah ya ba su duniya wayan sun je lahira ko da haya gaga su za su tsallaka lahira inda ya lahira su dai duniya kai masa ke wani an je lahira ko da haya gaga za su tsallaka ka zo nan ba ku san Allah ba san lahira ba to kun ji sau da aka mu tafi wannan shine abin nan mu karasa wannan sunna washiya ai wannan tabin nan ba wa summiyat alaihi na wa samiltu alaihi qasidatuhu annuniyya at-tawila fi sunna wanda sai magana sunna washiya min tasanifihi kuma naji abubuwa da yawa daga cikin rubuce-rubucen shi inji ibn rajab kenan ko wa ghayruha da waninsa wannan yayi magana a cikin littafin sa da yayi magana zailu tabaqatul hanabila juz'i na biyu shafi na 448 da kuma na shida yace min kitab ibn al-qayyim hayatuhu wa atharuhu shafi na 183 a qabatul ula li shaykh bakar abu zayd rahimahullahu ta'ala bi tasarrufin yusir وقد ذكر az-zubaydi fi ittihafi da muttaqin shi ma yayi wannan magana juz'i na biyu shafi na tara zuwa takwas abyatan ya kawo wasu baitoci min qasidati taj as-subki da kasidojin wannan malamin fi nusrati madahib al-ash'ariyya wanda yayi magana akan taimakon mazhabobin ash'ira mu yi magana akan su raja ala al-aqidati salafiyya da raddi da yayi akan aqidar salafawa ya raddi yu'aridu fi hanuniyat ibn al-qayyim wanda a ciki yana fito na fito da wannan nuniya kaga dole akwai abokan fada da yawa wanda za a gani sun makala tsawila sun ya ce wannan tana da tsawo kaga shi ma ya tabbatar da tana da yawa wa hadhihi alqasida ala ibnu Zufai ya auna wannan a kan wannan qasida ibnu Zufai da aka yi wannan rajulun min al-hanabila wanda shi ma wani mutum ne daga cikin hanabila ya dai tabbatar da cewa wahiyar sittatu bai baitin dubu shida ne kaga sun ma sun tabbatar radda fiha alal ash'ari wanda yayi raddi akan ash'ari wa ghairihi min a'immatis sunna wa ja'alahum jahmiyatan taratan ya sanya wadancan yace wasu jahmawa ne wasu kuma wa kuffaran ukhra wani wurin yace kafirai ne ma gaba ɗaya wannan shi ma an ka duba wancan littafin zaka samu saboda lokaci sai ku duba da kanku وقد رد على شيخ عليها شيخ الإسلام السقي الصبكي في كتاب سماه السيف الصقي وانت إلى دنشين وانت مجدش وانت كرمين ونحن نريد منه أي نرد منه مكبا أي نريد منه ما ذكر أي من مقدمته في الجمل النافعة المفيدة mu ma za mu yi masa rajin kawo masa abin da ya faɗa domin ya faɗi magana mara kyau yace wa ma azun waladahu attaj arada fi qasidatihi ce yace bana tsammanin ɗansa shi ma yayi nufin haka da yayi magana kan kasidarsa ya faɗi maganan da ya faɗi wadda mara kyau ce yace kazaba ibnu fa'ilatin yaqulu bi dahlihi Allahu jismun laysa kal jismani kaga inda ya zagi ibnu taymiya kenan ibnu qayyim kenan afwan yace kazaba ibnu fa'ila wannan kalman ibnu fa'ila ba ta da kyau kamar mutum ya zagi mutum ne ya ce mai shege to amma ya ba shege ne wannan ba shi cewa ya ibnu fa'ila dan mazinaciya ya faɗi magana ya ce wai ya yi da jahilcin sai yana cewa wai Allah jiki ne amma ba kamar sauran jiki ba don su kaga wurin su jiki ne suna kwatanta Allah da ƴan adam shi kuma ibn ya ce Allah bai yi kama da kowa ba laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir shine ya zagaye da wannan kalma mai muni irin wannan kalmomi ne wanda suke amfani da su kama a kaikaice a zagi mutum kamar mutum ne yana so ya zagi wani malami ya ce masa hatibu lailin ne shi to wani an ce mai haƙibu lailin sai ga kawan ba komai bane mai itace da daddare malam sani aka ce mutum mai itace da daddare me ake nufi mai itacen dare ko to kaga mai itacen dare komai ya samu ɗauka yake kenan komai ya kwaso komai mai kwace kwace kawai ba a ce mai kwace kwace ba sai aka ce mai itacen dare to kenan komai kwasa yake mai shirme kenan to shi ma wannan haka ne a kaikaice ne ya zagi abin nan illa illa illa ishara ila hadha ar-rajul Walan mai sarra bihi ya magana wato ya ishara da wannan mutum amma bai fito fili ba ya yi maka magana wakata akaba ala hara alfari akuna alfawabis wato akan wannan karya da ya yi ta wannan magana akwai wannan uwan mu alfawabil shaifu shaf eh, alfawabil alshaif shafuddin al'afghani alfalafi rahimahullah ta'ala fi kitabihi almubarak wanda ya maganan wato ida'ul maturidiyya lil aqidati salafiyya maturidiyyar nan za mu zo mai magana da ita ita ma firka ce a bala tana nan za a yi magananta. ta aƙida ko ƙungiyar maturidiyya suna nan to a ciki ne da ya yi raddi akan wannan ya ba da amsa akan wancan magana da wannan ya mai muni game da ibn qayyim ya ce wa qatsana ay fi fi ay ibn qayyim al imam fi haddin qala fihi a inda ya ce masa ibnul fa'ila wannan kalma ibnul fa'ila ta bakanta ma duk malaman ahlu suna magana abin nan rai kan wannan magana da aka faɗi mai ibnul taymiya wa ay ibnul qayyim wa hadhihi tuhma mimma yujibu al wannan magana ma da yace inda yayi tunani magana ce wadda ta isa ta sa ai mai haddi wa yurisul kuma yana iya kai mutum a ce mai fasiki la'anna ibnul fa'ila domin a da aka ce mutum ibnul fa'ila bi ma'ana ibnul zaniya ana nufin dan magana ce a yare ka kaga wannan magana ce babban malami a faɗi mai irin wannan ku lura da wata magana da na faɗi ran nan ko da matsala aka samu da malamai cewa wani ya fahimci kaza ko wani ya fahimci kaza ba daidai bane a samu mutumin da wani ma bai da alaka da ilimin nan ya zo ya ta zagin malami mutane na jina dariya ba daidai bane kuskure ne sosai ya kamata a bari in ma wani abu ne malamai su su yi malamai magana abin nan amma a samu mutum dan wasan kwaikwayo ya dinga kunduma ma malami zagi kuma ya je jikin ka'aba a rika nuno shi daga ka'aba yana zagin malami mutane na na tuttura ma juna ana dariya ba daidai bane wannan abun ba na ce babba ba daidai bane mukaddara ma malamin nan yayi kuskure to ne kuskure sai a ji zazzagai a ka'aba shi mutumin da ya je bauta Allah a ka'aba ne zai ci mutuncin mutane ba daidai bane haka ko malamin nan ma yayi kuskure ne a ban ma malamai ɗan uwan shi su jawo hankalin shi in ya yarda shi kenan in bai yarda ba gale shi shi a gaya mutane cewa wannan matsalan da shi ya fahimta a haka ba haka take ba ga yadda ya cancanta ku ɗauka wanda ya ɗauka shi kenan wanda ya ga zai gwamta kuma ya amma a bari wanda ba wai an san su a ɓangaren ilimi bane na addini su dinga zagin malamai suna faɗi masu abin da suka gana ba daidai bane kuskure ne sosai to balle kuma ɗaliban ilimi su ne za su zagi malamai a ga ba daidai bane haka ɗalibin ilimi ba a san shi da haka ba zan zagi malamai ba daidai bane kuskure ne sosai babban kuskure kuma zai hana karatu mai albarka balle ma inda ma saboda haka mutum ya yi kawai da yanka bajin malamai yana cin mutuncin malamai aiko karatun nan ba zai albarka ba ya fito ko ko za ka wannan magana da ya faɗi ta yi muni to ƙala shai bakar a wannan a shai bakar abu zai shi kuma ina ne ma na faɗi bi ma'ana fakat fina ya sani kaga wannan kamar ya wurgi wadda take katangagga a kaikaice tunda mahaifiyarsa ya zaga ma Allah sauka قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وهذه القصيدة عظيمة wannan kasida da wannan malamin yayi babba ai ala fi aqidati ahli sunna wal jamaa wato wajen aqida ahli sunna da jamaa wa nasriha qad tanawalaha jama'atun min ulama'il hanabila wa ghairihi da yawa daga cikin malamai sun karbi wannan aqida da darajantawa da wasunsu wa ghayruhum sharhi wal ikhtisar amma ta sharhi an takaita ta wa min ash-shuruhi ma yali daga cikin sharhohin da aka yi mata gashi nan an yi mata wani sharhi na daya tawdihul maqasid an sunan shi kenan wa tasihul qawaid fi sharhi qasidat al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala li ibn isa an-najabi shi ya yi mata sharhi in ka diba can za ka gani lambobin duk mutum zai karanta da kai ba su da wani abun nan ba ya fito ko na biyu tawdihul kafiya a shafiya da abdurrahman saadi saadi an yi wannan shi ma sheikh nasiru sa'adi rahimahullahu ta'ala ya kara fitar da wannan ya bayanin ta al-kafiya ash-shafiya wanda in ka diba can za ka gani gashi nan shi shi huwa abdurrahman bin nasir al-sa'di hambali التميمي الحنبلي al المتوفى wanda ya mutu hijira 1376 wato ai min al-muqsirina fi ta'lif yana daga cikin mutanen da suka rubutu da yawa wa huwa sahibu tafsir al-mashhur tafsir karim ar-rahman fi tafsir kalam al-mannan wanda muke karanta ranar alhamis wanda aka yi shi fi khamsu mujalladat an yi shi mujalladi biyar unzur ulama najad ka koma can ka nemi malaman najad za ka jana daga cikin jigajigan malaman da suka fito daga najad rahimahullahu ta'ala to yayi ma wannan littafin bayani karin bayani sannan alhaqqul wadih almubin fi tawhid al-anbiya wal mursalin min al-kafiya ash-shafiya shi ma lahu aidan shi dai shi wannan malamin ya kare sannan na uku shuruhun nuniyya lil harras akwai sharhohin nuniya da aka yi shi harras rahimahullahu ta'ala za mu gansu a cikin nan shi na shi da yi za mu gansu a cikin littafin ba sai mun nemi littafin ba an hutar da mu shi ma na nasiru sa'adin ba sai mun nema ba an hutar da mu duk suna nan ciki an tattaro mana wuri guda to da haka maimakon littafi ɗaya suna nan za mu gansu insha Allah ta'ala shi ma wannan yana bai an rubuta shi daban amma yana na ciki na hudu sharhun nuniya lissai abdulkadir badara wannan ba mu da shi don ba ta na shi ba nan almutawaffa shi ko ya mutu shekara dubu ɗaya da da da uku arba'in shida, ya riga su nasiru sari mutuwa wala a'lamuhu matsabu'a shi na shi ba ma rubuta ba kun gani ba buga littafin ba sai sa ba za a gaisu ba cikin nan malamin ya ce shi na shi ba buga ba wai su kuruhu mutarajjimuhu masu fasarar rayuwarsa sun ba da labarai وشرح الكافية للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب شي wannan an buga amma baya cikin wannan to bi an fi dare utlus al-khadra ar-riyad qariban shi ba dade da buga shi ba da haka ba sa shi cikin nan ba kuma an buga shi akan alif 423 ne fi nahwi 30 safha kusan shafi 30 ne kaga shi bai da yawa ma wannan sannan wa huwa sharhu rafin wato da sharhi ne mai ban sha'awa mai kyau lakin na hulil asafi lam ma sai dai bai gama ba shi kuma ya mutu ya yi shafi talatin ya mutu bai kada ba sai za a yi walil akh doktor muhammad bin rabi al-madakali fa allahu bihi shi ma allah ya taimaki ba da gudunmawa da shi shi kuma yana da kitabu da ake ce mashi kashful aftar an kunuzil kafiya a shafiya wato fito da wani abu da ke boye a cikin taskokin da wannan nuniya ta tattara matsabo fi daril manar misra shi kuma an buga shi sana shekara a bita dubu ɗaya alif ɗari hudu da goma sha biyu an dade da buga shi daidai kuma shi ma wannan وقد اختصرها الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي القاهري المتوفى أن دنكلش أن تكيت لسابن شكما وانا لوكتا وانا دي شيني shine da ake so mu ji mun jiran nan fassara ita abin nan din littafin mun ji kuma kaddima ta nuniya sai kuma tarihin ɗan takaitacce wanda za mu yi in ƙaddar Allah baka na tarajin tun daga shi malamin takaitaccen tarihinsa da halayensa da rayuwarsa sai kuma mu ji su kaɗan daga cikin waɗanda suka yi sharhin da kuma littattafan da ya rubuta da abin nan ɗinsa sannan mu fara jin su kuma shi asalin littafin in ƙaddar Allah baka na tafi bi hada. Na'am. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعظمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض مآثرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وثبت عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتأتى لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة منيئة مريئة لا نزمع بعدها عبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم عرفنا اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا معنا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم